sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hansi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsin yau Juma'a 12 ga watan Mayu na shekara ta 2023. To bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa mazauna garin birnin gwari sun shiga halin zulumi bayan da 'yan bindigar zamfara suka fara kwararowa yankin na birnin gwari sannan za a ji cewa ziyarar da shugaban ghana ya kai kasar burkina faso yana karfafa al'ummomin kasashen biyu gwiwa domin karfafa dangantaka tsakanin kasashen zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da ke neman kwararo yake addabar kasashen biyu. za kuma a ji cewa dakarun rundunar sojin ruwan najeriya za ta gudanar da rawar daji a cikin ruwa da kan tudu tare da takwarorinta daga wasu kasashen afirka da ma na turai kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni aisha mu'azu nake gabatarwa amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurka jiya Alhamis ta zargi Afirka ta kudu da samar da makamai ga kasar Rasha saboda yakinta na Ukraine ta wata 'yar dabara wadda aka fake da wani atisayen sojojin ruwa aka kwashe kwanaki uku ana ta yi a farkon watan Disamba da ya gabata. babban jami'in diplomasiyyar amurka a afirka ta kudu jakada ruben fregeti ya faɗa a wani bayani da ya yi wanda kafafen yada labarai na afirka ta kudu da dama suka ɗauka cewa amurka ta haƙaihe cewa an loda ma wani jirgin dakon kayan rasha mai suna lady r makamai wanda aka girke shi cikin sirri a tashar jiragen sojojin ruwa da ke samun town kafin ya kama hanyarsa zuwa rasha ya bayyana wannan zargi da cewa afirka ta kudu ta samar ma rasha makamai yayin da take mamaye ukraine da cewa wannan babban lamari ne sannan ya ce hakan ya jefa ayar tambaya kan ikirarin afirka ta kudu na zama 'yar ba na a wannan faɗan ƙasar iran na ci gaba da samar da makamai da ƙwayoyi waɗanda ke ruruta yakin da ake yi a yemen duk wadda amincewa da ta yi da maido da dangantakar diplomasiya da saudiya a cewar manzan amurka na musamman a yemen tim linda king jiya alhamis yarjejeniyar da aka cimma da taimakon china a watan maris da tattaunawar da aka yi tsakanin saudiya da 'yan hutsi masu samun goyon bayan iran da kuma wata tsagaita wuta da aka yi har ma bayan karewar wa'adinta a watan oktoba sun sa an daɗa ganin yiwuwar kawo ƙarshen faɗan. To amma Linda King ya gaya ma manema labarai ta kafar intanet game da ziyararsa ta baya-bayan nan a yankin cewa har yanzu Iran na samar da makaman yaƙi da ƙwayoyi da ke daɗa ruruta wannan yaƙin wanda ya ɓarke a shekara ta 2014 wanda kuma ya haddasa ɗaya daga cikin matsalolin jin kai mafiya muni a duniya. bangarorin da ke fada da juna a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da daren jiya alhamis kan sharaɗin barin masu ayyukan jin kai su yi aiki a cewar jami'an amurka wakilan rundunar soji da na dakarun sa kai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna fafatawa da juna sun rattaba hannun ne a birnin jidda na saudiyya kan abin da aka yi wa lakabi da shelar kudirin kare fararen hulan sudan a cewar jami'an amurka wanda koko waɗanda ke da hannu a wannan tattaunawar wannan kuduri na baya-bayan nan koko baya nufin an tsagaita wuta manufarsa ita ce a samu damar raba kayan agaji Yajejeniyar ta buƙaci ɓangarorin biyu su amince da ayyukan jinƙai. da maido da wutar lantarki da ruwa da sauran abubuwan bukata na yau da kullum da janye mayaka daga asibitoci da kuma shirya tsarin bisu na mutunci ga mamata. Tuwon an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da kashin labaran na biyu amma yanzu ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu kaduna najeriya inda al'ummar yankin birnin gwari da ke jihar suka ce suna cikin zaman zulumi sakamakon kwararowar 'yan bindiga daga jihar zamfara zuwa yankin tun daga ranar laraba da gabata na ikara gare ka cikin 'yan kwanakin nan dai jami'an sojin najeriya na taɓarin wuta ga 'yan bindiga a yankunan jihar zamfara abinda wasu suke cewa shine ma dalilin kwararowar 'yan bindiga daga yankunan zuwa makwabta Ɗan masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'ov ya ce sun fara samun rahotannin ganin wulkawar 'yan bindigan a wasu yankunan birnin gwari tun daga ranar laraba a jiya laraba al'ummar da ke garin damare gabashin birnin gwari suka da gilmawan waɗannan 'yan ta'adda da babura da bindigogi kan hanyar su shiga dajin kuduru kuma ana kyautata can sun fito daga zamfara ne sannan idan an dawo nan cikin garin birnin gwari to gaskiya tazarar da ke akwai tsakanin waɗannan 'yan ta'adda da kuma cikin garin birnin gwari duka bai wuce kilomita ɗaya ba ko kilomita ɗaya da rabi a halin yanzu makarantar koyar aikin jinya ta al'umma waɗannan 'yan ta'adda ta gaban makarantar ma suke wucewa a makarantar secondary ta birnin gwari wato science secondary school an rufe ta na mako ɗaya domin ana ganin gilmawan irin waɗannan 'yan ta'adda ana gudu kada su ɗauki ɗalibai. tun ma ba yau ba masana harkokin tsaro irin su manjo hashin kwamartaya na ganin dole ne sai jami'an tsaro sun sauya salo kuma ya ce har yanzu yana da irin wannan ra'ayi. Hakika wannan al'amari ne mai tattare da tashin hankali matuka kasancewar wayannan mutane sun mai da wannan bangare na birnin gwari na jihar kaduna kamar wani sansani nasu ko kuma dandali ko tunga kamar ko ba ma koro su da ake cewa an yi daga bangaren jihar zamfara ba dama wannan wuri ya zama musu kamar inda suke zuwa su cikin su ba babbaka su je wasu wurare su yi ta'annatin su su dawo wannan wuri su samu mafaka saboda haka al'amari ne wanda wato yake bukatun gwamnati ta mai da hankali sosai a kai musamman tun da an fahimci yan bindiga nan da ake korowa daga wancan bangare jihar zamfara nan suke yawa to lallai akwai bukata a kai dauki a wannan wuri muna sane da cewa a wannan yake hakika akwai wurare zango-zango da aka ajiye sojoji kuma suna bakin kokarin su amma ana tsammani saboda yadda aka dauki aikin in har an san za a farma waɗannan mutane a wani wuri irin wancan wuri kuma an san nan wuri ne da suke dawowa su gudu to ya kamata a ce an dauki mataki saboda wayannan mutane ba uniform suke sa ba balle ka ce za iya gano su in suka saje da mutane. Dama dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya sha nana ta bukatar ganin an dauki matakin bai daya a dukkanin jihohin da ke fama da hararen 'yan bindigan da ya ce wannan kawai shine mafita. Ni kamar yadda na faɗa wannan abu na ta 'yan ta'adda nan ba zai ƙare ba sai sojojinmu na sama da sojoji na ƙasa da 'yan sanda da 'yan vigilante na jihohi an haɗa kai lokaci ɗaya a jihohin Niger da Kaduna da Katsina da Kebbi da Zamfara da Sokoto a farma mutanen nan a lokaci ɗaya. ba a je jiha ɗaya a yi musu ba daga zamfara su koma sokoto daga sokoto su koma kebbi ko daga niger su dawo kaduna ko daga kaduna su koma katsina in har ana haka za su yi ta bin dazuzzuka suna guduwa yankunan karamar kumar birnin gwari da dama da na fama da hararen yan bindigan da a bana ma suke barazanar ganin sun hana su noma baya da mai da babbar hanyar da ta haɗa kadunan da birnin gwari tarkon mutuwar da kusan duk mako sai sun tare matafiya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To an gaida Isa Lawal Ikara yanzu ga Ibrahim da kashin labaran na biyu. To Aisha, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba ta da wani abun yi na daban muddin Rasha ta janye daga yarjejeniyar nan. wadda ta amince ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin duniya wadda ta kuma taimaka wajen sauƙaƙa jigilar hatsin rasha da takinta zuwa ƙasashen waje babu wani shirin na wato madadin jigilar kaya ta tekun bahar aswad a cewar mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya stefani dojerek bayan da aka tambaye shi abin da zai faru idan rasha ta aiwatar da barazanarta ta janyewa daga yarjejeniyar da aka cimma a ranar 18 ga watan mayu tun bayan da aka rattaba hannu wa wato ranar 22 ga watan yuli a birnin istanbul yarjejeniyar jigilar hatsi ta tekun bahar aswad din ta taimaka wajen jigilar tan wajen miliyan 30 na hatsi da sauran kayan abinci daga wasu tasoshin jiragen ruwa uku da ke gabar tekun bahar aswad a ukraine zuwa kasuwannin duniya a ƙarshe jami'an fadar shugaban amurka ta white house sun ce mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro jack sullivan da takwaran aikinsa na china wang yi sun tattauna shekaran jiya laraba da jiya alhamis a biyana ganawar ta zo ne a daidai lokacin da amurka da china ke shirin yin wasu tarurruka a kai-a kai na manyan jami'ai a kuma daidai lokacin da amurkar ke neman wata budaddiyar hanya ta tuntuɓa tsakaninta da china yayin da dangantaka tsakaninsu ke tsami wani babban jami'in gwamnatin amurka ya bayyana wannan ganawar da aka yi har na wato ta tsawon sa'o'i takwas cikin kwanaki biyu da cewa ta tsakani da Allah ce mashahuriya kuma mai ma'ana wadda ta shafi batutuwan da suka hada da ɗaure wasu amurkawa da aka yi a china da amurka ke cewa an zalunce su da wasu abubuwa masu kawo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa kamar mugan ƙwayoyi da batutuwan tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma na yanki da kuma mamayar ukraine da rasha ta yi da kuma batun taiwan a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu wanda zai kai mu Ghana. A karan farko tun bayan ikirarin shugaban Ghana na na kufu ado ya ce gwamnatin sojin burkina faso ta girka dakarun hayar wagner na rasha a kudancin kasar domin yakar 'yan ta'adda abin da ya haifar da kai ga dangantakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu masu makotaka da juna ya yi tsami shugaban na ghana ya kuma gana da shugaban dakarun sojin kasar burkina faso captain ibrahim traore ziyarar da aka ce ya mai da hankali akan wasu abubuwa masu mahimmanci musamman kalubalen tsaro a yankin hamza adams gare ka Wannan ne karon farko da shugaban Ghana Nana Ado Danko Akufo Ado ya gabatar da ziyara a Burkina Faso tun bayan ikirarin da shugaban Ghana ya yi a gefen taron Amurka da kasashen nahiyar Afirka a birnin Washington cewa Burkina Faso ta ɗauko sojojin hayar Rasha wato Wagner domin yaki da ta'addanci a kudancin Burkina Faso abin da ke barazana ga tsaron Ghana musamman yayin da kasar Ghana ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine. Taron sirrin da shugabanni biyun suka gabatar bai rasa nasaba da tattauna matakan tunkarar matsalan tsaro tare da karfafa hudda tsakanin tsakanin kasashe biyun ba na tuntubi ɗaya daga cikin makusanta ga shugaban kasar ghana da ya bukaci da na sa yi sunansa bayan da ya bayyana cewa ko shakka babu shugaban sojin burkina faso captain ibrahim tarwari ya yi matukan farin ciki bisa ziyarar da shugaban ghana ya gabatar masa kana ya yi fatan alakar ƙasashe biyun zai karfafa fiye da yadda yake a da umar sanda ahmad min sharhi kan harkar tsoron ciki da wajen ghana kana tsohon jakadan ghana a kasar masar ya ce wannan ziyarar da shugaban ghana ya kai ma shugaban sojin burkina faso ya yi tasiri a kokarin da ake yi na neman magance matsalar tsaro a yankin da ma karfafa halaka tsakanin ƙasashe biyu. Tafiyan shi wuri na samani ya tafi ne wanda ya sa damko cikin alakan mu. ƙasar burkina faso kuma la'alla ya haifa wani alheri masu hare-hare ne ko yaya ka yi da su ba za ka iya ka magance shi 100% ba eh, amma wanga tafiya zai inganci shi hukumar burkina ta kara kulawa da kasuwanci da yake shiga tsakanin ghana da burkina da sauran kasashe niger da mali domin duka ina tsammani muna cikin ecowas to sai dai ba jami'ai kadai suka yi farin cikin wannan ziyarar ba har da ma wasu al'umma hukumar kasashe biyun Ahmad Shehu mai tsallake iyakokin Burkina da Ghana zuwa jamhuriyar Nijar ya yi farin ciki a inda yake cewa da kwanakin ba abin da ya faru ya bari yanzu gaskiya wannan lokacin muna takatsantsan bin kan wannan hanya saboda yanayin rashin tsaro amma to alhamdulillah rabbil alamin dun da mun samu eh, labarin haduwar shugabannin shugaban ƙasar Ghana da shugaban kasar Burkina sun haɗu sun tattauna kan yanayin batun matsalar tsaro da ake fuskanta Burkina to muna ganin insha Allah muna addu'a Allah sa wanga haduwar ya kawo ƙarshen wanga matsaltsali da muke fama da shi na rashin tsaro. Shi Abubakar Wali dan kasar Burkina Faso. Tun da shi ya tashi har ya kai Burkina ya je sun gan zona sun gere zona ya abin ga suka yi magana abin ga da soyayya da yanzu zai karo zai zai karo ne ba zai zabi da zai rage ba. An samu tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun abin da ya kai Burkina Faso ga janyo jakadan ta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana tun bayan ikirarin da shugaban Ghana na Ado Danko akufo ya yi a lokacin lokacin da suka gana da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a birnin washington burkina faso has now entered into an arrangement uh, to go along with mali in employing the Wagner forces. Burkina Faso dai na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma da ke fama da matsalan tsaro abinda ake ganin ganawar shugabannin ƙasashe biyun ya ba da gudunmuwa sosai wajen yaki da ta'addanci a yankin Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To an gaida Hamza Adams. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai mai da mu Najeriya inda dakarun sojan Najeriya, sojan ruwan Najeriya suka ce za su yi rawar daji a kan ruwa da kuma kan tudu inda ake sa ran cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai dubi faretin ban girma da za su yi a lokacin rawar dajin hassan maina na yana dauke da karin eh, bayani daga abuja rundunar sojojin ruwan najeriya ta ce wannan rawan daji da za ta gudanar a kan tudu da kuma cikin teku da ta kira presidential fleet review zai taimaka gaya wurin samar da tsaro a cikin ruwa. Na nemi ƙarin bayani daga bakin babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojan ruwan Najeriya Rear Admiral Sa'idu Garba. Na farko za mu yi conference, za mu taro a ɗanyi bayani kan abubuwa da ke eh, shafan harkan tsaro a cikin ruwa. A wannan lokacin za mu kira abokanmu da ke wasu kasashe da kusa da mu da kuma wasu da ke can dai turai da wasu wurare mu zauna mu tattauna kan yanayin eh, tsaro a cikin ruwanmu za mu zauna mu yi discussing kan harkokin tsaro da kuma yadda za mu haɗa kai mu kawo ƙarshen matsaloli da ake samu a cikin ruwa kamar misali akwai jiragen ruwa na sojin ruwa waɗanda zo daga wajen nahiyar afirka wannan taro da za mu yi manin jiragen ruwa za su zo daga ghana da brazil da spain eh, da kuma zai za mu ɗanyi atisayi da su kuma idan suka zo eh, tunda kowane lokaci ka haɗu da wasu irin naku kuna so a ɗan tattauna a ɗanga kuma yadda za a taimakawa juna so muka je muka ɗanyi atisayin nan tare da su bayan an gama fleet review din insha Allah kuma za mu ga yadda za mu yi wani tsari da za mu iya eh, information sharing watan eh, sanin yadda za mu iya communicating da su su ba mu wasu court da za mu bukata mu ma mu ba su na mu so daɗin za mu yi wani operation mun san da yadda dai za mu yi aiki tare da su na biyu nan shi shugaban kasa zai zo eh, zai shiga jirgin ruwa shi ma ya zagaya ya ga duk jiragen da muke da shi a Najeriya ne kusan dukansu da za mu kawo a wannan lokacin zai zai shiga jirgi ya zazzagaya ya gani ya ga kuma irin state of preparedness din watan irin yanayin shirin mu so a lokacin da zai zagaya za mu yi ta masa muna kiran shi salute kenan ta yadda ake ta navy mu dan yi masa wasu wasanni da rawan soja da rawan soja a cikin ruwa a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum professor Muhammad Tukur Baba ya ce irin wannan rawan daji ba sabon abu ne ga sojojin ruwa a duk duniya ba. Za ka samu kasashe da yawa na duniya suna irin wannan exercise. Amerika ta yi kwanan nan da Philippines, tana yi da Japan, Korea da Japan suna yi, Amerika tana yi da Korea don a nuna karfin kasashe wajen yaƙi da kuma yunkurin dakile duk wani barazana ga lafiyar ƙasa da zai zo ta teku. South Africa ta yi kwanan nan amma ta yi da Rasha ne. Don haka wannan yunkuri da rundunan sojan ruwa na Najeriya suka yi abin abin alfahari ne ga najeriya sosai ya mu ma muna da karfin yaki a ruwa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to an gashe ka hassan mai na kaina masu raro kafin mu shiga ba a shakata da wannan waka da ke bisa faifai. madalla yanzu kuma sai mu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda akalar shirin ya karkata kan kudurin gwamnatin japan na zuba zuzurutun kuɗi miliyan biyu da ɗigo tara na dalar amurka a harkar bola jari a najeriya kuma kamar yadda muka alkawarta wakilin muryar amurka alhassan bala ya tattauna da shugaban nasiriya farfesa aliyu jauro inda ya fara da masa tambaya a game da manyan matsalolin yanayi da suka addabi najeriya sai ya ce duk wanda ya kirkiro abu ya ɗauki nauyin abu in ya zo ƙarshen amfaninsa muna aiki da kamfanonin da suke yin abubuwan sha kamar su soft drink da sauransu su kansu sun haradu sun yi kungiya nasu wanda suka fidda tsari tun da nauyi ne a kansu wanda za su hada kuɗi sun zaɓi wani kamfani wanda shi zai rika musu wannan aikin tunda ba zai yi kowane kamfani ya ce zai bi layi ya rika ɗaukar robobin ruwansa ba to duk sai su haka haɗu suka yi wannan su ana kiransa producer responsibility organization nasu ana kiransa food and beverages recycling alliance sukan haɗa kuɗi su ba wannan shi kuma zai lura da masu aikin tattaro wayannan wato irin su kamar su baban bola su zai amfani da wannan kuɗin ya rika dan ba su ya taimaka musu wajen tattaro wannan kayan da kuma shi kansa kamfanin da za a kai a sarrafa shi ma wannan kudin za a amfani da shi wajen taimaka wannan kamfanin shi kansa babban golan kuma za a yi amfani da wannan a tabbatar an ba wa aikinsa daraja da mutunci an koya masa ya zai yi in zai fita ya sa kaya masu daraja in ma unguwanni suke zuwa su ɗiba wannan kayan ya zamana an musu rijista ba wai ana ganin su mutane ne wannan an gansu a masu dauke dauke ne da sauransu eh. sai ga shi ƙasar japan ta ce za ta saka jari kan batun jari bola ko me za ka ci dangane da wannan yunkuri galibi irin wannan kuɗin ba wai jari ba ne ake ce masa sukan dai ba da kaman taimako ba najeriya sadar kasar nan za ta yi amfani da shi da kuma su kansu zo su taimaka mana na tabbatar da shi wannan aiki na bola jari an karfafa shi an fara yinsa yadda ya dace kamar yadda na gaya so ita kasar japan shine ta bada wannan gudumawa na ga ko naira miliyan biyu da dari tara ne dala akwai wayanda ta ɗauka wanda take so su yi aiki da su akwai ma'aikatan lura muhalli na abuja akwai ita kuma federal minister of environment da kuma akwai su lagos state government kudin za a amfani da shi ne wajen karfafa wannan aiki na tumba sha'ani na robobi plastics kenan ta san shi wannan ya ɗaya daga cikin abun da ya addabi duniya gaba da don roban da aka jefar a nan zai iya samun kansa a wani ƙasa can nesa tun ba garuruwa da suke kusa da teku ba kamar yanzu a lagos in ka jefar da waina robobi ruwa ya dauka zai kai shi wani wuri to shi roba yana da illa da yawa yana shafan halittu na ƙasa da na ruwa duka to shi ne suka ba da wannan taimako a tabbatar an karfafa wannan aiki na baban gola so za a samu abin da muke kira circular economy nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya ce gwamnatin japan ba ta shigo kasar da ka ba sai da ta tsara yadda za ta kashe waɗannan kuɗaɗe da ta yi alkawarin tallafawa najeriya da su misali aka duba Legas ɗin ita ce ta yi kaurin suna wajen fitar da wayannan robobi da kuma abubuwan da suke bata muhalli saboda yawan jama'a da 'yan kasuwa da 'yan cirani. Kuma Legas ɗin ita ce ta fara bada misali yadda za a rinka kula da shi muhalli ɗin musamman na kwashe shara. So dole su ɗauka da kuma Abuja ɗin. Idan suka ci nasara kamar yadda suka ba cewa za su iya uh, matsawa zuwa wasu jihohin. Muna kallon kamar misali jiha irin Kano da ɗan sauran manyan jihohi masu masu al'umma da yawa dole su ma sai sun zo saboda su samu amfani da wannan haɗakar da za su domin su naga alama za su zo da tsarin su ne da kamfanonin su da abin da suka ɗauka su za su amfana da shi za su iya tura a ƙasar su ma idan sun tashi saboda ba su da yawan girman ƙasa da za su iya samun abin da za su samu a nan ba so ina ga abu ne na ci gaba kuma matsalolin na tabbatar za su yi ƙoƙari su yi maganin su musamman ga sabuwar gwamnati za a samu a ci gaba da wannan al'amari amma dai kuɗin nan ba ba kuɗi ne da za a zo a zuba su ba duk wannan zai hada da na gudanarwa da na koyawa mutane yadda za su sarrafa wannan abun nan din da ba mutane masu kula da abun horo akan yadda za a sarrafa ita shara musamman wadda take da robobi a Najeriya. Mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. A tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu domin sauraron ci gaban wannan shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma alhassan bala da ya tabbatar da nasarar wannan shiri da kuma salamun abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi madalla masu raro kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace wannan haka yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen Amurka jiya Alhamis ta zargi Afirka ta kudu da samar da makamai ga kasar Rasha saboda yakin ta na Ukraine ta wata 'yar dabara wadda aka fake da wani atisayen sojojin ruwa aka kwashe kwanaki uku ana ta yi a farkon watan Disamba da ya gabata. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Afirka ta kudu, jakada Ruben Breget ya faɗa a wani bayani da ya yi wanda kafafen yada labarai da dama suka yada a afirka ta gudu cewa amurka ta haƙaƙe cewa an loda ma wani jirgin dakon kayan rasha mai suna lady r makamai wanda aka girke shi cikin sirri a tashar jiragen sojojin ruwa da ke simon town kafin ya kama hanyarsa zuwa rasha kasar iran na ci gaba da samar da makamai da kwayoyi waɗanda ke ruruta yakin da ake yi a yemen duk wada amincewa da ta yi da maido da dangantakar diplomasiya da saudiya a cewar manzan amurka na musamman a yemen tim landikin jiya alhamis masu raro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai zuwa can da asar idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai producer mu Solomon Abu da ma injiniyan mu na yau Bas Roberts ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya. Ma'asala.